anin momu bulate mo fojeno akema akemo lolumula alma alem alen bulomul ko ni o bata je kar a ñininkar bala baale ka jang mun keta ako mole mu yalan ko mo fula mu yalan ko e dala kundo ke wala kuyata inata dala kundo ke bire dala kundo ke a na nata me biri wo keta yo mo do fulan ñaŋo ñin nata fere ke pro ani a, a ma ñe diya ani mun kuyata ani mu ye dala kundo ke pro dia we kato beke pour ye tiya e yan fa ñoye ka yan fo dana ah, mo ñoñin bulu bari e eh, a kuya a ah, mo ñoñin nata eh, balan ako hani a kate fola kala doron bari duniya jam ani te kuya bola walla te diyala mumeke te yan fana ñoye eh, fola kala doron mbaɗin ka kol ñinin ka mbaɗin waɗe ñinin karoñin toña toña bala fawartale ɓawo eh, Eh, ka misilmol ke kodi ñola e eh, misilme aye watula ke je aye luŋol le ke je na tambitola kahramule wala duna lasulo to misilmol mañene kodi ñola kaatu misilmeya manna wo saba misilmeya nata mun samba wala maŋa ke bakilin fa kilindi wala na jama salolu sotota wala na wulula e eh, ka wuluwo coki a sotota wulula buña sotota ka badiya coki fana a sotota ñiŋ kammalan kanan kunnuñola a wonatana alane baraji baalaje ako momu ye wulio coki ye badiya coki ala ke siyoñin cokil comme anata hadisol to ñamin oɗo naɓe o ñama mo mañanawo ye bebla mumeke mo ye bebla sako ka ke kuuti ka fo ko ntetinade diyala ala kewole wulo oto almalen ndema baɗigo jabiroɗo jang wala mum sa fo moñanta silalal ala bakele en safu mu yalon ko jusobota en safu jusubole ma jusobota bari ay hakkilo ɗum hakkilo ɗum ko ñim haɗaɓaɗi yalde doron iko man manni ngol ko negoni ñingɓe da kono waddoɓe je i katara benda kino ɗomo kanne i katara soso ɗomo kanne i katara ɗomor dima be ɗomo kanne wala kaño kaño kin da kono wala ka sene ño da ɗa kono wala mum doɓe je isaje i ñigo e nego kin a tara ɓe ɗomor dima ɗomo kan oɗo naɓe o ñama haɗa ɓe ɗum fana ɓe on ñama nin ɓe sirin doron mba mbe n siño mu doldi mbeya n kafuño mu doldi fo lunɗo se ta ga mistake ñola wo ɗum haɗa ɓaɗi adamalti haɗa mantima arabarin ah, ta jamun timma na ka kiliara molete a na man junube gukol to anin ka mistake nyola karola o sikanol wato watin nim hanna tar lasulo to nyanda haklo to nyotol bar harbiri ya bol nyama drabe nasir na dron ha ada mere ya nasir na dron na bo nyama harbiri fasi mistake nga nyo nga bo kon do beje ba naketa a kala yan fo nyanta kilale pour nyin kammala ngani be ka arjanote ko ite mu nyimin boyete kan ate dun arjano kono ite mu boyta kan ate ate dun arjano kono bari mun be nun ardana ko ma alakkil nda ma wol be nun ardana ko na barol ko la ni ninga barol ke alen amar barol la wala mi salota ni sungo ni jagobol barab kendo be ni ngo ke ngana ko to arabur wodo nyaɓe o ñama misilim wala kuñande kala mun wala ma aye mira ataɓe ɗum la arjana ñaadin ay mira ala arjana ola way tamini tammiñinna keyda kunduñola wodo naɓe o ñama oñande hakkilo to da kundo to lama mbetea wala na hadithul ol naraje mumen koɓe sahani mi alango kayitandi ko ɗa kunto haramu tale sago na tambita til sabala komi anara kila sa sallam la hadis oto ñamin anara kila sa sallam hadis oto sahih boukhari kitab bamu yalan koye sata qouran o kola sata kitabol beete wolem sahih boukhari anin muslim ñi hadis kitab baalu anata je kila sa sallam yafuje ako la yahillu li muslimin أن يحجر أخاه فوق ثلاث أو فوق ثلاث ليال يلتقيان فيؤرد هذا ويؤرد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالصلاة kila sala sala min fadi sokon ako ako nyimmanda misri mu fuloy mu meke aya ko aya ko di abadi misri mo wala man ko ina abu akalin fakal hani nimmo misri mo ndura man ka kafirti ita ita badi wala mata wala na misri me hakki hakkan misri me atonya ya wala misri me wala mu eh, badi ya tonya ya badi ya tonya badi ya wala misri me at wala na hanni ba kilin fakilun namu kafirote ita imam amanke badi mu meke alaya kalamta ko min obeide abu obeida ana fa ke uh, saibo mi ka fa abu obeida ana fa ma benda jihad keloto eh, keloto ka firo fa mum firo aya fa ma faje dum muna tinna kada fa ma firo waya tan ko waya tan ko ko kono badiya wala mu misilmiya badiya kuma ala fa nyamin ko innamal mu'minuna ikhwa ako wallahi liman amolu mun yalan ko tawanda alama wala mu badin mati wurna bo nyama ita bari wala nyinti musulmi muslimot kila sallallahu alaihi mako ko akola ya hilu li muslimin akaman da damu me ki muslim kili ay yahdur akhahu abadin wudain a kodi a badin wala fawqa thalath layalin sudo sabara wala tin sabati atet ha tin sabai nyatula kuma sha tin saboti amanya da kala mu mek aka aman da mu haramtal ako ni benta ibajala ko ibajala ko ni benta do sa da fayten do ya da fayten do sai kodite do sai kodite do ya kun fayten do ya kun fayten do ya kun jibiten do ya kun jibiten ako bari ñim mofulol ɓe ɓe wola mun yalon ko mun ñim mofulol mun yalon koye ɓe ɓe wola ɓe ño kuntola ɓe kodila ñola ɓe ɗala ño ɓe ɗala kuntola ñiŋ moofulo be karama wala mu yalon ka fankata a jokontel be mu meŋ ka mu ñina wala arjanati bari ŋa muru duniya jamu balu suda malati nara jam pour ñiŋ kuma kan iktibarnde wala mu kanan ka isamendi pour ñiŋ kama jamal baro be ñiñala jamal be sabar la kole a kuwol kan jamal be sabar la ya kan jamal be sabar la ya kan jamal be sabar la baadi baadiŋol la ila ila ila mistekol kan ñiŋ kammala be se ɗum arjano kon ha ako jamal be sabara raka ko wala na ko mafulalte ma ko kaira karama wala yin moti wala mu yalon ko miro ke ko nder be kar arjana nyini duniya ka fenti duniya mu damin ton an sabar nyoy doron pour nyin kam mara ko kuwole mu duniyati kolea suole fanan maati ba ni kar gan sabar wo kolea ko kan wo kolea suwo kan reke nin fara pour ñin ko kon ako mu ye mira wala wala kaira ma mu yalon ko aye mira wala bira ye mira a reke aya baɗi ko aya salamu ako ñin na fatala ñinda kuɗo manna fasor badi wala nyindi barum baɗum ga mbuɗotiyal barum nga fay ko salamu alaykum barum fano ya asaba nga fay ko salamu alaykum ko a ñe ban wotanaɓe o ñama kila sala sala ko aw yabda bi salam akanyi mo fulol mu yalon koy kuya fulol mun yalon koy da kunto ko ibe fulo a kayra mun kaira ma ayate kono wala mun fulo ko amoyo ko salamu alaykum aya kondon ay kuyañim ban wala mo fulo be kayramate wala kayramayata n'a be o nyama. da kun do haramu tala man bete abak aman bete amumeke haramu tala sako da tambe da tirsabal kila sallallahu alaihi wasallam fa hadisu do akona ta sambata tirsabal bala dron iba jala ko ila barol buka sele kata sangoto mumeke wala na fa hadisu to hadisu mu yalan ko abu hurairah hadisu la anana je kila sallallahu alaihi wasallam عفو أبو هريرة كو أكو تؤرد الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلها ana ta A kon hadis aru mu ko a hore ya ta muta ko kila sallallahu alaihi wasallam ko ako barol de ka sikale kata alaka barol ke tan alala tenen lun anin aramisa siyesin wala nalka molje kisun purnyin kamara wolungo ni ta barol be tan la atare be sunni ba se baraji ba soro saje alse condamne la ko condamne la ko abu i ka barol kata ala kai kai tani alala wolungo la wolungo wolun lunyi mati wala aramiso nin ko ako ni wakata doro ala se kafaro ke mol be mu meye wolungo la wolun fulo la se kafaro ke moli ase mol ase kafaro ke moli fo mo fura da kafaro ke wala lungo wala mo wala mun ngalon kata kaburol bato aka tar aka morol batu aka harbargol batu aka jalgol batu aka alanin fen kafundi aka fulanka fo ala dawdan fulanka fo sifa beŋo me ako momun kowoke ala boka junumo ka fara wolum wolum fulol kono wol kata wol wol mol ibe ka tara jube jube ka far mol kono a wala mo folot mo wala aduna alman be tankala fulankafo la fulankafo siyata mol diyamuta e batata fulankafo ka burbatol aka mol sama jahannama la alama be tankala ala ko ala ko aka junugol ɓe ka farra fa fulankafo mo nimmo e fulankafama wallahi adaman ko jahannama ɗam malati alama de almana ndema boka ko fara mumɓeke naɓe o ñamma ko mo fulanñam wole mum mu yalon ko ana baɗin wa tema a baɗin misrima o tema ño joya joya ɓe tema konnanteya ɓe tema faworo ɓe tema fo kuya ɓe tema ako molu ningo sida alaka fo ko anyi multije fo ni ni ni, ni diyata ha foy se murnyo kan e diya ba ila barol te cikala mu meke ila barol ta ala mu meke ala te kafarlo kele mu meke foy ila barol fo se diya ye mur alaka ye murnyo kan ye diya ye misilme akuta kuta ye bari akuta kuta en ha akon ni wonte toro ila barol bikum yala wala yinya aytande ko mu danjuro subatal ni ko nimmol kuyata ila baro ni mbuka futa ala ya baro katara denkirne baro si fa sezinke arabu ka junube ka farle ni junube ko ka arabu ka kafari ni baro fananke abuka sele kata ala kan wala arabu ke baro muta fo asitara denkri wo nyama katara denkri fo isedia sai ni ti altel mo fulo be wo nyama fal fata wo kandron abekela masiboto abekela jahanaba ɗumol wala ala fo hadi eh, kila sala sami a fo hadis oto muyalan ka sahil bouhari konani muslim abou hurara o fana hadis fila ako la yahillu li muslimin a karda ala muslime kiliye a yahdura akahu a baɗimo ñin a kodiyala a kuyañoya fawka salasin mum tammiratil sabala ako faman hajara fawka salasin mo mun ya i di abarin wala ya kuyaño ya tilisa ba santola mun siya siyata te saboti famata a tara mari fata wokan dakhala nara ɗum na dimbala kon alman be tankalol ko ɗum mbaɗi on kata fo ko nte kay fol akira hani dukare muru muru ya kata kate kamma bari ya ka ala kamma ka ala kamma kata kate kamma kay joya mun ke bari ala le ñin fo kila sala sala ñin fo ya muru yake o kamma ñin kamma se ka sika arjanote kaɗo duniya jamu balu balu suultimi alon ko ala nara pour eh, ala kan jarabi jarabi suulen jandi woto muru ta jibe woto ala jibe ala jibe anin kila sallallahu alaihi wasallam yamaro yo jibe a adan hadiso kono ko deke ala ko eh, kila sallallahu alaihi ya fa ko man hajara akhahu fawqa thalath ako momu ya badin wa ay kodi ya badin wala aya badin wonyin ay kuya mutafen fo a tambita til sabaye til sabaye santola ako fahuwa finnari amari be dimbala kono ala be tankalol ako nam abe dimbala kono fo illa an yatadarakahu allah bi rahmati fo ala ya soto ndala nemol ɗon foni ala ya tara ndala nemol ɓa nin wonte alamala nemo jinda ka alama yan fayata ha ɗum ɗo dimba konon doro wotoñi hadisol kijo faro wartal naɓe o ñama mbaɗigol mon semuru yeda kundo bula sako mbar musol tema muskunnaɗo sare je ɓak muskunnaɗo sare je ɓak wato wata da kundo doron kumolɓe sewol kuma kumolɓe fayla ñoka wato kuma kumolɓe fayla ñoka kumolɓe sawondiya be mola kumol sawndila ñola yiɓe molɓe kuyala ɓe bika ala kuyada mum kan fende foyte mo mesan mum ɓe tem yiɓe molla kumo sewn lañol yiɓe kuyala fewno mala kuyada mum kan atarmo mesan o ɓal tem o mesan kila sala salam ako annan mamu ako layi tokolo jannanan mamu ako mo mesan boka ɗum mumeke arjana kon a ako a layi tokolo jannanan mamu momi sen kilinde ɗum nardano kon wala mo temuyalan kaka mol tem o teñal doron abi mol kuyandila woto ñama o ñama alkuya bola han natara nafi ko bal tem alle o nafi ko naleyalong ala malunde ala fayi ko ite mona itele kañi nafi itele kañi mo mesin yaake itele kañi kuusifaka ñum kuujowo ɓaake woto bon tema ntene ñimu mbaɗi wonte ñimu mbaɗi misilo bon tema naleyalo nalmalon fana ñin kuuɗu ndal tema ala kiskise ala ko kurano kono ko eh, eh, in akun fasikun bi na bai fata bayyano fatabayyanu na nada nin mo nada kamu yalan ko fasiku wala mu mo mesa wala mu ako sabbatu ko min kirado min ako ay ko en ka al sabati al kata da kun dunyo al kata kuya al kata janja al kata society tinya bar al murnyo kan al murkata al qur'ano kan al murkata nyo kan al sabati ndiro ka ala fuko nyin kare mun fuko kare ko kare ko ten foto nya al foto nya te ban ha in fasiko na ranka in ja kun fasikun bi naba'in fatabayyanu rana fu qur'an kira doto karango do da ku fata sabbatu al sabat ifan muta nin mona da ku kari ko tin ifan muta sabat afa ko itile yin fo warambe karin nin na sar mo mesan wodi wallahi atina kuma mesan samale ko tak atina na nafika kala ko tak bari abe wala tinna mun tina ro ka doro wala ka mun ni mona ra ko ko kar ko tendoro ifana ya mota ko yo akolo fonde ha ngalo ka ayon kon ngala ha sidiya ay ha sidiya na fulol ay ha sidiya ndi wol ay ha sidiya ay ha sidiya hani ni mona de kuma kan kan ni lafta mo masi ya ni lafta ka bom wala kala wala borod ni mona de ka kuma foy ni mote mu yalan ko imalla kuwala yalongo ya faye ko yombe kari ñinin kala wallahi na tara mo mesa ngone aka aka murla abako abake abake tok mo sawndi ko tek abako na mo ko mo foyte ko tek ibadala ka ka malle aka aka aka akijo ka faral karun ya fo kare kar fana beta ñinin kala ibadala ko mo be ñimbe to ngelal wodo na bo ñamado mbadi ngo eh, record fira ajam fata nse mur ala kan nga fo mbadi ngo ka e sabari ay alala jibe akata ñin jibe hanni ñimi sekta kan ñadile soboto ñoñan ay muru tin kamala arjana ñini akata faten atara aran abadin mu nyata cordial yo badin mu yalon ko o man a cordial wala ko mu ye dia nyina bulu wala kite be nyame na ofente wo kan ba wo ka ko assalamu alaikum a dia nyina la nyonya man so han sa in safa ko ate continue dron a kada kuya mutafe ate continue dron junubita akan bara ate fanan nga fuka mur alakan ngani mum faten kilala sal hadis sahari ngol ngol fatin al murnyo kan kam kammala be sike lamo sike arjanati ba ni fata wakan ila ko mun nyimman koy ko ngafa hadis do nyamen anara kila sal sal hadis do nyamen ila baro be tra den ila baro den kra nyama fo ifra ala nyama asi